Yayin da bukukuwan Maulud da na Kirsimeti suka kasance lokaci ɗaya a Kaduna an kafa tarihi domin kuwa ɗaruruwan musulmai ne suka halarci gidan Fasto Yohana buru na majami'ar wanzar da zaman lafiya da haɗin kai tsakanin musulmi da Kirista da ke sabon tasha Kaduna domin taya shi murnar zagayowar ranar Kirsimeti. Alhaji Arigbabo shine shugaban Yarba mazauna arewacin Najeriya. Na farko zan nuna godiya ta wajen yan jaridu, na biyu zan nuna godiya ta wajen Pastor Yohana Buru wanda ya tara mu gaba daya da Kristoci da Musulmai da Pastoci da limami wanda suka taru a nan yau Allah ba mu saman lafiya da kwanci anka. Alhaji Ahmad Aliyu Idris cika sauran zazzau kuma hakimin unguwar Mu'azu Kaduna ya samu halartar taron. Wannan rana da yake ranar Kirsimeti ne kuma ga shi shi a matsayin shi na fasto ya ga ba waɗanda ya kamata ya gayyata sai mu a musulmai da sarakuna gaba ɗaya muka kokari muka zo gaskiya abubuwan da yake gudana a wannan gida da kuma wani taro da yake gudana abubuwa ne wanda ya nuna cewa abin da najeriya take bukata kenan da duniya baki ɗaya a haɗa kai duk da addinin da kake ka je ka addini ka gudanar da addinin ka yanda ya kamata yadda addinin ya koya maka don ita ce kadai babu addinin da ke nuna cewa ai kar kai hulɗa da wani duka addinan na namu musamman um, addinin musulunci da na kiristanci duka addini ne wanda yake son a zauna lafiya a haɗa kai al'umma da dama suka sami halartar wajen taron taya kiristocin zagayowar ranar kirsimeti ciki har da al'ummar jamhuriyar Nijar mazauna garin Kaduna tunana Galadima Mai mutumin Nijar ne mazamni Kaduna na cewa zan nuna farin ciki na da sunana na galadima mai culumkin da sunan dukan 'yan Nijar da waɗanda suke nan da waɗanda suke waje a sunansu ina ma duka kiristocin duniyan nan da na Najeriya da na Nijar barka da sallah muna taya su murna Allah ya bar mu tare sunana Nuhu Jumar wanda ke kira masallaci yau na zo gidan Pastor Yohana don taya shi murna da zaguyon wannan rana wanda yake haɗa mu zumunci kuma da Allah zai sa jama'an mu su gane da musulmi da kristan abu zai same ka ka kira kowa da kowa a haɗu don a ba juna shawara a haɗu don zumunci to da mun samu ladan junan mu kuma da mun samu ci gaba hausa na cewa zaman lafiya ya fi zaman sarki gaba ɗaya ma ba dan sarkin ba to shi ya ce ne a zo a zauna zaman lafiya kuma a zumunci shi ma fasto Yohana Buru ya miƙa godiyarsa ga ɗaukacin musulmi da kiristocin da suka haɗu a gidansa domin taya shi murnar bikin Kirsimeti na godewa 'yan 'yan uwana musulmai da suka zo taron kowane shekara na kira su don mu hada kanmu mu zauna lafiya na gode alshime da kowa gida lafiya allah sa a gama boko inna na na manzan allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi jiya da na isa alaihi wasallam yau gama shi lafiya allah na zaman lafiya allah shi baya shugabannin mu zuciyar mulki na adalci ga dukkan mu baya ga wannan taro fasto yohana buru da yan tawagarsa sun ci gaba da ziyartar gidajen musulmi a yau asabar domin ƙara danƙon zumunta tsakanin musulmi da kiristoci a jihar kaduna Nasiru Yakubu birnin Yaro, Murya, Amurka a Kaduna, Najeriya.